Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ni ne Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokanan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Yau Asabar bakwai ga watan Maris shekarar dubu biyu da ashirin Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga babar dauke da kanin labarai. Kungiyar Taliban ta ce yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin ta da Amurka ba ta taɓo batun shugaban kungiyar a matsayin shugaban da doka ta amince da shi a Afghanistan tana kuma mai cewa shugaban ya himmantu wurin kafa gwamnatin musulunci bayan rundunar kasashen waje sun gama ayyukansu kuma sun fice a ƙasar. yayin da ake tsaka da neman mafita akan yaƙi da cutar coronavirus a nan amurka kuma da shirin fara gudanar da yakin neman zaɓe shugaban amurka donald trump ya sanar da garan bawul na wani babban ma'aikaci a fadar white house bayan haka hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta kaddamar da buƙatar tara dala miliyan 621 domin taimakawa 'yan gudun hijira miliyan 1 da suka arce daga ƙasar wato demokaradiyyar jamhuriyar congo kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne yanzu ku ji irin matakan da hukumomin ƙasar kamar suke ɗauka bayan samun bullar cutar coronavirus tun airport idan ka iso akwai injuna akwai su abubuwan da aka saka wanda yake kama wannan cuta a jikin mutum a najeriya kuwa shugabannin kungiyoyin addinai ne suka yi kira da ɗauki matakai don magance matsalar tsaro da ta addabi ƙasar muna tafa da ƙarin bayani sai shirin a dawo lafiya wanda baba yakubu makeri yake gabatarwa sannan muna tafa da ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel amma kafin nan bari mu fara kawo muku labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makiri. Kungiyar Taliban ta ce yarjejeniyar zaman lafiyarta da Amurka ba taɓo batun shugaban kungiyar a matsayin shugaban da doka ta amince da shi a Afghanistan ba. Tana mai cewa shugaban ya himmantu wurin kafa gwamnatin musulunci bayan rundunar kasashen waje sun gama ayyukan sun fice kasar. sanarwar taliban ta bayan nan ta haifar da rashin tabbas ga yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin amurka da taliban din wanda aka kulla a kasar qatar a makon da ya gabata sanarwar na zuwa wuni guda ne bayan da wata kafar yada labarai a nan amurka ta ce gwamnatin amurka ta tattara wasu bayanan sirri cewa kungiyar ta 'yan ta'adda ba ta da niyyar cika alkawarin da ta yi a yarjejeniyar zaman lafiyar a ranar 29 ga watan fabrairu wata sanarwa da taliban ta fita a yau asabar ta hakikance cewa yayin da shugabanta mulla haibatullah akudaza wato yayin da ya kasance babu wani kuma da doka zata ko kuma doka ta amince da shi ya zama shugaba a kasar afghanistan sanarwar ta ce shekaru goma sha tara da aka kwashe ana dauki ba daɗi da dakarun ƙasashen waje a wannan yakin jihadi karkashin mulkin babban sarkin nasu kawo hakan ko bai kawo ƙarshen ayyukan soji wato da aka kawo ƙarshen ayyukan soji na ƙasashen waje kuma hakan bai nuna mulkin nashi ya zo ƙarshe ba tana mai cewa tana mai nuni da wannan yarjejeniya da suka kulla a makon da ya gabata da amurka mutane biyu sun mutu a jihar florida sakamakon coronavirus a cewar ma'aikatar kiwon lafiyar jihar da yammacin jiya juma'a ma'aikatar ta ce mutane biyun suna da sun yi balaguro zuwa kasashen waje a cikin wannan lokaci hukumomin jihar sun gano wasu mutane biyu da akwai yiwuwar suna dauke da cutar kwayar cutar coronavirus a gunduman broward jama'an amurka sun ce an gano mutane 21 da ke cikin jirgin ruwan yawon shakatawa da ke gabar tekun jihar california dauke da coronavirus yayin da adadin mutane da suka kamu da cutar a duniya suka kai dubu ɗari mataimakin shugaban amurka mike pence ya faɗa a jiya juma'a cewa yana aiki tare da hukumomin california yadda za su ɗauke jirgin ruwan zuwa na yawon shakatawa mai suna grand princess zuwa wata tashar da babu haɗa-haɗar mutane domin gudanar da gwaji a kan fasinjoji 3,500 da suke cikin jirgin ana guda wato an an gudanar da wani gwaji na farko a kan mutane 49 da ke cikin jirgin bayan da jirgin soji mai saukar ungulu ya sauke kayan da ake gwajin a cikin jirgin ruwan hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta kaddamar da bukatar tara dala miliyan 621 domin taimakawa 'yan gudun hijira miliyan 1 da suka arce daga tashin hankalin demokradiyyar jamhuriyar congo zuwa makwabtanta domin tsira da rayuwarsu lamarin ayyukan taimako a congo na ci gaba da taɓarɓarewa da kuma zama mafi muni da daɗewa a nahiyar afirka kwarin gwiwar da aka samu na kwanciyar hankali lamarin da yanzu ya canja lamarin da ake ciki a yankin gabashin kasar ya yi matukar muni hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce lamarin tsaro da ayyukan taimako na ƙara tabarbarewa. mai magana da yawun hukumar 'yan gudun hijira baba baloch ya ce dubban sabbin 'yan gudun hijira suna arkewa kan iyakokin kasar domin kaucewa rikicin fadar 'yan bindiga da kuma tashin hankali tsakanin unguwanni. Uh, since the beginning of 2019 we have seen around ya ce tun daga farkon shekarar 2019 mun samu kimanin 'yan gudun hijira 100 da suke neman mafaka a kasashe makwabta wasu dubu arba'in a cikin watanni uku da suka shuɗe sun fara shigowa ne tun daga cikin watan disamba To madalla kafin mu kawo muku ci gaban labaran duniya bari mu duba taskar rahotanninmu inda a karan farko gwamnatin kamaru ta sanar da cewa an samu bullar cutar coronavirus a cikin kasar. Cutar da ta samo asali ne daga kasar China da take ta yaduwa a fadin duniya. Kasar da ta zama ta casa'in a cikin jerin kasashen duniya da aka samu bullar cutar. Ministan lafiyar kasar ya ce wanda aka gano yana dauke da cutar ɗan ƙasan Faransa ne da ya shigo ta filin jirgin saman Yawunde, inda tuni aka killace shi a wani asibiti da ke babban birnin ƙasar. Muhammad Awal Garba Gareka. sai ɗaɗazun nan kuma an sake samun wata mace guda ɗaya tilo mai ɗauke da cutar ta coronavirus wanda suka yi mu'amala da ɗan ƙasan faransan tare ministan cikin jawabin da ya yi wa manema labarai a birnin iduwala. ya ce ah, ya ce dama can sana labarin shigowar wannan mutumin amma sun bi shi ne sannu a hankali da su samo an da yake kana ana ci gaba da binciken kwakwaf ko zakulo waɗanda ya yi mu'amala da su a ƙasar kamaru donc déployés sur l'ensemble du territoire national. ya ba da wata lamba na kota kwana ɗaya biyar ɗaya sufuli duk mai ɗauke da wannan cutar sai kokari ya kira wannan lambar cikin gaggawa domin a bashi kulawa jami'in hulɗa da jama'a na hukumar lafiya na ƙasar Kamaru Alhaji Mamadu Jibo ya yi min ƙarin haske. Eh, a sanin kowa ne a wannan magana in haka gaskiya ne yanzu ma haka muna na a cikin shanin bincike an samu wato wani bafaranshe wanda ya taso ya zo daga ƙasar faransa an kama wannan cutar coronavirus a jikin shi ka san cewa gwamnati ta ɗauki tsaro gwamnati ta ɗauki matakai tun airport idan ka iso akwai injuna akwai su abubuwan da aka saka wanda yake kama wannan cuta a jikin mutum gwamnatin kasar ta sanya waɗansu na'urori na tantance masu shiga kasar ta kamaru a tashan jirgin sama na birnin yawunde da kuma na duwala wanda kasan koriya ta kudu ta ba wa kasar kyauta na yi hira da malam bulaji ga naune ba jiyau ba ministan lafiya da shi da gwamnan duwala duk sun tafi iyakot sun sassaka waɗannan mashukan duk waɗannan ayyukan in sun saka su gaba daya mutanen kasan koreyan su suka ba ma kamaru wannan faran in suka sassaka sun saka birnin yawunde da birnin duwala mun gan su gaba daya da suka saka dr adamu kasim likita ne a babban asibitin birnin yawunde ya mini karin hasi kan yanda za a yi a kare kai daga kamuwa da wani cuta ta coronavirus coronavirus da kuke jin nan ba virus ne kwaron nan ba kwaro bane da yake nan yanzu shi wannan kwaro ido bai gani shi sai ake kiran shi virus wato virus ido ba zai gani ba microscope ma da muke duba jini a laboratoire ko a wurin duk da muke duba jini da su fitsari ba zai gani ba shi electronic microscope wato wanda yake ganin kwari wanda suke nan kanana da ido bai gani wannan kwari suna nan ba wai ba su nan bane suna nan a jikin dabbobi ba yau ba suna kawo ma dabbobi suna samun mura suna samun zazzabi da kanana kanana abu amma da sabon abin da ya fito yanzu shine ake kira nuvo coronavirus ana kiran shi nuvo coronavirus goma sha tara goma sha tara nan wato shi farin shi a jikin kule a jikin raƙumi ana fara samun waɗannan farin ne daga nan ne ya fita ya taɓa mutane. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. To a gaida Muhammad Awal Garba, yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu. yayin da ake tsaka da neman mafita a yaƙi da ake yi da cutar coronavirus da kuma shirin fara gudanar da yaƙin neman zaɓe shugaban amurka donald trump ya sanar da garin bawul na wani babban ma'aikaci a fadar white house dan majalisar wakilai daga jihar north carolina mark meadow yanzu shine sabon shugaban ma'aikata a fadar white house da ya maye gurbin malvani wanda ya yi aiki a matsayin naucin gadi tsawon shekara guda shugaban da ya sanar da wannan sauyin a wani sakon twitter a jiya juma'a ya ce malvani shine zai zama wakilin amurka na musamman a north ireland mido da ya zama dan majalisar wakilai sau hudu ya kasance mai goyon bayan trump kuma shine ya mara trump baya a shari'ar da aka yi na tsige shi a majalisar wakilai Trump ya faɗa a wani sakon Twitter yana cewa ya daɗe da sanin Mark kana alaƙa tsakaninsu kuma na da matukar inganci. daga ƙarshe jama'a afghanistan sun ce an kashe akalla mutane 32 kuma aka raunata wasu 60 bayan da wasu 'yan bindiga suka buɗe wuta a wajen wani taro wanda ya samu halartar manyan 'yan siyasa bangaren 'yan adawa a kabul shaidu sun ce maharan sun bude wuta ne a daidai lokacin da tsohon mataimakin shugaban kasar khalim khalil yake gabatar da jawabinsa a wajen taron an shirya taron ne domin tunawa da mutuwar wani fitaccen ɗan siyasa kabila hazara na ɓangaren 'yan shi'a marasa rinjayi taron wanda ake nuna shi kai tsaye a talbijin ya nuna lokacin da khalil ke jawabi wanda ya arce yana neman mafaka tare da wasu jama'a a lokacin da maharan suka buɗe wuta daga wani gini da ake kan ginawa rahotanni sun ce daga cikin waɗanda suka mutu har da mata da ƙananan yara an kuma nuna fargaba mai yiwuwar adadin waɗanda suka mutu zai karu sai dai ma'aikatar cikin gida afghanistan ta ce jami'an tsaro na ƙasar sun yi artabu da 'yan bindigan kuma sun kashe su To madalla gaida Baba Yakub Bankeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yayin da matsalar tsaro take ci gaba da ƙara taɓarɓarewa a Najeriya, wanda da wuya a wayi gari baka ji an ce an kai hari ko an sace wani ba, A wata sanarwar bayan taro da gwamnonin Arewa maso gabashin kasar suka yi a makon da ya gabata sun buƙaci gwamnatin kasar da ta ɗauki matakan kare al'umma musamman mutanen yankin jihohinsu da matsalar Boko Haram da satar mutane ta addabe su. su ma shugabannin ƙungiyoyin addinai sun yi kira da a ɗauki matakai don magance wannan matsalar ibrahim abdulaziz gareka tuni wasu jihohi a najeriya suka kaddamar da rundunoni na musamman domin yaƙi da ɓata gari ga masana irin su asp yakubu sule da ke zama tsohon jami'in tsaro ya ce dole gwamnatocin jihohi su ta tsaye su mara wa 'yan sa kai da magance wannan matsalar. idan ka duba eh, Najeriya ta munce yau ta gurbace. In ka zauna ka ce za ka yi rilayi ga baki daya kan jami'an tsaro din. To ban na tabbatar ma za ka kwanci to yanzu ba ga ba a cikin da muke kwana. Amma idan once community da ta amincewa kanta cewa za ta yi protecting interest nata. Kamar dai sauran 'yan Najeriya su ma kungiyar addini sun bi sahu na kira ga shugaba Buhari ne ya garan bawul ga hukumomi da ma shugabannin tsaron kasar ko a samun kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Masar Abraham Stephen Dami Mamza babban limamin cocin Katolika kuma shugaban kungiyar Kiristoci ta Najeriya kan a jihar Adamawa ya bayyana abubuwan ma da ke faruwa da abun takaici. Eh, abubuwan fa sun yi yawa yanzu musamman a nan arewa mafi gabas magana garkuwa da mutane kam abu ne wanda yake faruwa kowane lokaci ya nuna kina cewa fa gaskiya kamar gwamnati eh, kamar abun da yake faruwa ya fi karfi gwamnati ba mu san kowane mataki ne ya kamata a yi a yanzu din nan ba muna addu'a kowane lokaci muna fata cewa za a yi nasara kan waɗannan matsaloli amma duk da haka fa babu to shi ya sa zo dewa ana kira shugaban kasa da babban murya cewa ya yi kukuri mana ya ci canza wa shugabanni na jami'an tsaro na kasan nan watakila za a iya samun soki fiye da abubuwan da muna fuskanta a yanzu. shi ko abdullahi balalau shugaban ƙungiyar izala a najeriya ya ce fa akwai bukatar katun tanazu da magance matsalar tsaron. wajibi ne in kana shugaba ka kare al'ummarka da waɗanda yake waɗanda suke ka baka kulawa da kowane irin addini suke kai dai a matsayin ka na shugaba ko dai shugaban nan ya zama musulmi ko ba musulmi ba kasan ne ta hada musulmai da wanda ba musulmi ba to hakkin kare su kuma yana wuyar ka. wajibi ne ka ji tsoron Allah a matsayin ka na shugaba ka ba da abin da ya kamata sannan harkan tsaro ba harka bace da ake siyasantar da shi galibi zaka samu ire-iren wayannan abubuwa musamman ƙasa ce da ake harkar siyasa wasu suna Allah Allah abin ya taɓarɓare ya lalace saboda su yi amfani da shi don kokarin siyasantar da shi a ce wane ya kasa ko jam'iyya kaza ta kasa da take jagoranci mu kawo canji ai ga tsaro wasu ma za su haɗa baki a je a yi barna a yi duk abin da ake yi saboda siyasa masu irin wannan fa ji tsoron Allah harkar tsaro da jagoranci babu siyasa a ciki kowa na da haƙƙi kowa ɗan wannan ƙasa ne don haka idan aka haɗa kai da kai kawai don a cewa ne ya kasa to kai din ran da aka ce ya kasa Allah ya baka kai ma sai Allah ya jarabe ka Sheikh Abdullahi Balalau kenan da ke ma zama shugaban kungiyar Izala a Najeriya kuma koma da menene fatan talaka shine Allah ka kwashin wannan matsala da ke hana jama'a bacci Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya Madalla gaida Ibrahim Abdulaziz da wannan rahoton Har yanzu dai muna Najeriya inda a cikin makon da ke karewa wata dambarwa ta barke a cikin jami'ar APC mai mulkin kasar wanda wasu suka shigar da ƙara suna kalubalantar shugabancin Adams Oshumale yayin da wata kotu a Abuja ta dakatar da shi har sai an gama shari'a kafin wata babbar kotu a jihar Kano ta jingina hukuncin. Daga Abuja ga rahoton da Nasiru Adamu El Hikaya ya aiko mana. zuwa ƙarshen makon nan helkwatar apc mai mulki a najeriya da ke abuja na ci gaba da kasancewa a rufe ƙarƙashin gagarumin tsaro daga jami'an 'yan sanda wannan na faruwa ne bayan hukuncin kotun birnin abuja da ya umarci shugaban jam'iyyar adam soshimale ya koma gefe har sai an kama da sauraron karar neman kwaɓe shi daga mulki ba mamaki hukuncin kotun tarayya a kano da ya mara barin oshimale baya ya zauna a gado bai yi tasiri ba lauya mai zaman kansa barista ibrahim bello ya ce karar ta biyu tamkar keta haddin kotu ne kuma an akwai abin a bits of process an hana irin wani al'amari yadda ainihin wani zai tashi je shiga da kara wannan ko ta shiga da karan an san cewa bai kamata a shiga da wani karan ba saboda yana kawo barbacinci akan yanayin shiga da duk abubuwa namu na wato kara wanda ke ma'aikatan shari'a suna kallon da irin abin da ake yi irin wannan abubuwan ke kawo zargi yake kawo a dingi kalubalantar da an tuhuma wato ma shari'a saboda mene an san ga abin da ya kamata sai a je a yi san rai don a bata wani hakin namun shari'a. A bangaren masu kara Abuja mukaddashin sakataren jam'iyyar Victor Giyadom ne ya cancanci zama mai rikon kwarar jam'iyyar har sai an kammala shari'a. Inda Oshimole da aka dakatar ta hannun sakataren labaru Lanrai Isa Onilu ya sanar da naɗa waziri Bulama daga Borno a matsayin sakatare. Mataimakin shugaban jam'iyyar na Arewa maso gabas Mustapha Salihu da ke kan gaba a shari'ar ya ce Oshimole ya ɗau matakin cike gurabe ta fargar jaji ne bayan an dakatar da shi daga mulki. Babu wani wanda malukin da zai zo ya ce zai mana wani ya kawo wani eh, eh, bita da kulli wanda za mu mu bi shi mu yi ta fada kamar mahaukata mu bata jami'a mu ba za mu yarda ba. Don haka abin da suka yi nan bai baya kan doka kuma ina gaya wa jama'a kar ma wasu ne saurare su akan magana cewa an yi replacement. me yasa in an yi replacement me yasa tun tuni ba ba da announcement na wajen kwamitin sai da an ce yan kore ka yau ta ga wannan abu ne wanda hankali zai kama ba to irin abubuwan nan ne yasa kaga cewa eh, baya iya biyar da mulki yadda zai zai sa jami'a da ci gaba kullum ana ci baya ana samun matsaloli sakataren walwalar jam'iyyar Ibrahim Masari da ke marawa Shimole baya ya ce da hannunsu aka rufe helikwatar jam'iyyar don hana tarzoma ba amfani idan aka ce shugabanmu shugaban jam'iyya na kasa ba zai je ofis ɗin shi ba to mu in mun je da za mu aiki shi ne shugaban mu shi ne abokin aikin mu ah, sai muka ce ma inspector general of police mafi a'ala ne ya rufe ofishin jam'iyya har sai an warware wannan takaddamar da ke tsakani wadda insha Allah ba da ba za a warware ta Allah ya ta. Abin da ke nuna ta'azzarar lamarin shine kiran da su Ibrahim Masari suka yi wa shugaba Buhari ya sa baki. Kira ga mai girma shugaban ƙasar tarayyar Najeriya da shiga ya sa baki ga wannan larura kada wannan 'yan tsarin mutane su zo su rufa apc shin oshimole zai kai labari ko kuwa a yanayi mai sarkakkiya ne tsohon shugaban jam'iyyar john odige oyegun ya da kwallon mangoro nasiru da malika murar amurka daga abuja najeriya to madalla a gaida nasiru da da wannan rahoton Masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makiri ne daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidan wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai duba irin matakai da hukumomin kiyaye hatsarin ababen hawa za su iya ɗauka domin daƙile mummunan cutar corona virus da ta addabi duniya. A wasu ƙasashe da cutar ta yi tsamari, hukumomin sun hana tarukan jama'a a wani mataki na kariya. haka zalika a kasashe irin namu suna daukan matakan gwajin lafiya akan iyakoki musamman tashoshin jiragen sama kamar yadda ake maka mutane da yawa a cikin motoci a mu. dalili kenan da yasa na tuntuɓi alhaji bello babura tsohon shugaban hukumar vio a jihar kano ko shin akwai wata rawa da hukumomin kiyaye hatsarin ababen hawa za su iya takawa a wannan yunkuri na dakile yaduwan wannan annoba sai ya ce eh haka ne to kwarai za su iya karatun da ita cuta ce wacce take shiga da gaggawa ta hanyar shakar iska da juna kamar a fahimta mutane dai to idan za a za a kokarin an rage cunkoson mutane a motoci musamman na fasinja na ganin za a taimaka kwai da gaske kuma har ila yau gwamnati za ta dan kara gusawa gaba a ce akwai ina ko wata dama ta yin bincike na eh, takaitaccen bincike mai sauki ina ganin a sa jami'ai na lafiya a tashoshi na mota kafin mutum ya shiga mota inda yadda za a duba shi in akwai bincike mai sauki ina ganin za a iya haka na ce ina ganin an fi mai da hankali ta wurin wato misali tashoshin jirgin sama saboda ana ganin kamar matafiya da suke zuwa da jirgi daga kasashen ƙetare su ne aka fi mai da hankali amma kuma talakawa su eh. kuma suna bi kan iyakoki da sauransu ah, ba ka ganin akwai buƙatar a duba ta ɓangarori duka za a yi ɓangarori ko ta abinan mm, boda ah, masu shigowa masu saya ah, da kuma masu tafiya ma daga gari zuwa gari duk eh, hanya ce ta yadda za a samu dama da za a iya yin wani abu don kare a ah, ah, bazar cutar don saboda wanda duk kowa da ya sauka a jirgi ai mota zai nema ya shiga wataƙila ah, kuma kamar yadda kake faɗa baki masu shigowa daga waje ba san da na shigo ba idan da damar za a samu kawo bincike mai sauki. kan bodojin mu zai taimaka matuƙa da gaske kamar yadda ce kuma ni a fahimta ta ce ce kake shiga gare gaggawa idan akwai a don na ga yawancin wanda ake nuna a cikin talabijin suna yawo suna sa wani abu a hancinsu suna kariya to wani ke tsammanin wannan yana nuna cewa cuta ce mai shiga jiki da gaggawa ta hanyar shakar numfashin juna don ku haka ne ya kamata ya ce an kokarin rage cunkoso ababen hawa da kuma kokarin tabbatar da cewa akwai wata dama ta dan bincike mai sauki a duk lokacin da aka zo za a shiga mota ya tafiya ta fasinja To kamar yadda muka sani galibin motocinmu da suke ɗaukan mutane fiye da adadin da ya kamata a ce sun ɗauka. Fasinja idan zai yi magana bai cika samun masu goyon bayansa ba haka zalika shi direban ma yana iya ce ma ma za ka hau motar baka sauka. To a wannan yanayin kana ganin za a iya samun sauyin al'amura su fasinjoji su nemi haƙƙinsu sosai? Matuƙa da gaske, ta magana ta abin nan ta faɗakarwa. idan gwamnati za ta dukuba kan kawar da mutane ga abubuwan da ke kawo cutar da ta mutane za su kiyaye su kansu direbobin ai suna son lafiyar su in sun san haka an ce musu kada su yi eh, cusa mutane cunkoso su cusa mutane a mutum su da kima za ba su yi ba za su saurara kuma ga majami'ai na abin da na kan hanya dogaran hanya o suna nan aero suna nan da sauransu duk annan mutane ne wanda ake cikin tabbatar da cewa ba ɗauki mutane an cuta su a mota kamar yadda abin da ke faru yanzu ba sun kusa mutane fiye da kima da yadda aka tsara mota ta ɗauka in aka in aka in aka samu mafita zai taimaka wajen rage yaɗuwar wannan cuta. To a matakin gaggawa kana ganin akwai buƙatar irin waɗannan ma'aikata a ba su wani horo wanda za su iya binciken kamar yadda waɗanda suke a airport suke iya gwaji su kuma waɗanda suke ayyuka suna kula da fasinjoji na mota ko kan iyaka ne ko ma cikin gari ne za su iya yin wannan abu kana gada akwai bukatar a basu wani horo irin haka matuƙa akwai akwai akwai akwai abin nan akwai muhimmanci idan a samu wannan da a samu wannan horon a ba su horo yadda za su tabbatar da mutane mutane da suke ɗauke da wannan cuta ba su cakuɗi da mutane ba sai ba su wannan horon matuƙa da gaske kuma Eh, kamar da nake ganin ke faruwa a cikin airport in an zo binciken ba na bincike mai wahala ba su ma in an koya musu zo su da kansu ta ma irin su eh, majami'an dagaran hanya irin su rose safety suna da eh, likitoci a cikin da nasu na suna ɗaukan dai ma'aikata wanda suke da ƙwararru ne wajen harkar aiki lafiya saboda kan ai haka ina ganin bai taimaka masu A nan ne kuma za mu datsa aya a wannan shirin har sai sabon mako idan Allah ya kai mu inda bakon namu zai tabo abubuwa da dama akan batun kare hatsira a Najeriya. Yanzu a madadin shi bakon namu Alhaji Bello Babura da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili wanda ya haɗa mana sautin shirin. Baba ya ku makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. To madalla gaida baba Yakubu yanzu sai ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Aminu Fuel Baban Yusra Maraɗin Nijar, inda ya ce wannan hukunci da shugaban ƙasar Nijar ya yi bai yi daidai ba. Ya kamata a ce koda sun dawo da kuɗin kuma a hukunta su a kwace duk abin da suka mallaka. kana a yanke musu hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru ashirin sai saƙonmu na gaba ya fito daga muhammad mai cross kawa a maidugurin jihar borno inda ya ce gaskiya matakin da shugaban kwadibo ya ɗauka na janyewa daga neman yin tazarci hakan abin a yaba ne matuka da fatan alfa kwande na gini zai yi koyi da shi sai sakon haɗin gwiwa da ya fito daga alhaji umar foreba da adam a adam suka ce salam biyoye hausa ci gaba da yaɗuwar da cutar coronavirus ke yi a ƙasashen duniya abin yana neman ya gagaru kwandila addu'a kurum ita ce mafita allah ya kawo mana sauki sai sakon usman shitu mahuta inda ya ce assalamu alaikum biyoye hausa muna goyon bayan matakin da gwamnatin jihar kano ta ɗauka na hana bara ta yara ƙanana almajirai a faɗin jihar babu shakka wannan mataki ya yi daidai domin kuwa bara ba addini ba ce kuma babu abin da take jawo mana sai wulakanci da kaskanci daga 'yan kudu da fatan sauran gwamnonin arewa za su bi sahun gwamnan kano wajen hana bara baki ɗaya a fadin arewacin najeriya sai sakon haɗin gwiwa da ya fito daga gwani mai bulo da masak da kaka alhaji bukar da masak inda suka ce dan allah ku ba dama mu jinjina wa ɗaukacin ma'aikatan biyu hausa bisa rawar da suke takawa wajen ba wa matasa damar tofa albarkacin bakunansu kan abin da yake ce musu tuwo a kwarya. yi saƙonmu na ƙarshe ya fito ne daga shehu adamu rijau inda ya ce hakika yau saura sati ɗaya cif a gudanar da zaben cike gurbi na ɗan majalisar tarayya mai wakilta ƙananan hukumomin rijau da magama da ke a nan jihar mu ta neja mu shine a yi zaɓe lafiya da fatan kuma jama'a mu yi amfani da ƙuri'unmu yadda ya dace wajen yi wa kanmu alƙalanci da kanmu To madalla kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma wannan karan a takaice. kungiyar taliban ta ce yarjejeniyar zaman lafiya ta da amurka ba ta taɓo batun shugaban kungiyar a matsayin shugaban da doka ta amince da shi a afghanistan ba tana mai cewar shugaban ya himmantu wurin kafa gwamnatin musulunci yana wato bayan rundunar kasashen waje sun gaba ayyukansu kuma sun fice a kasar sanarwar taliban ta baya bayan nan ya ta haifar da rashin tabbas ga yarjejeniyar zaman lafiya da suka kula da amurka a kasar katar a makon da ya gabata mutane biyu sun mutu a jihar florida sakamakon coronavirus a cewar ma'aikatar kiwon lafiyar jihar da yammacin jiya juma'a ma'aikatar ta ce mutane biyu kuma sun wato mutane biyun sun yi balaguro zuwa kasashen waje a wannan lokaci To da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima idan Allah ya kai mu yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma baba yakubu makeri da ya taya na gabatar da shirin sai hailu hail da ya ba da umarni da injiniyan mu na yau nick muhammad hafiz babalake cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc faut pour